a shekara ta biyu da goma sha biyar ne dai hukumar ta unesco ta amince da wannan kuduri da ke tabbatar da ranar da 28 ga wata a matsayin ranar samun bayanai ta duniya bikin wanda aka fara tun a ranar 25 ga wannan wata na satumba na gudana ne a kasar tunisia kasar da kuma aka yi ittifakin cewa yanzu haka ta fi sauran kasashe musamman masu tasowa hanyoyi ko kuma dokokin samun bayanai na gwamnati najeriya dai na ɗaya daga cikin kasashen duniya da yanzu haka aka tabbatar da dokar samun bayanai daga gwamnati ko kuma jami'an tsaro to sai dai kuma ba kasafai jami'an gwamnati ko ma hukumomi ke bin umarni na kotu na samun bayanan ba sau da yawa dai 'yan jarida ko lauyoyi na gabatar da bukatan su na samun bayanai daga hukumomi ko kuma jami'an gwamnati to sai dai kuma hakonsu ba ta cimma ruwa to ko me ke haifar da hakan tambayar kenan da naiwa dr dallami alasa kwararre a kan harkar sadarwa a jami'ar bayero da ke kano ba halin da za a iya samu daga gwamnati musamman abin da ya shafi hakkin jama'a da su tana da muhimmanci kwarai wajen tabbatar da cewa shugabanni sun yi mutane adalci shugabanni sun rike amana amma da yake kafofin watsa labaru ba muhimmanci suka ba ranan ba za ga cewa ba wani gangami ake yi game da wannan rana ba kamar misali yadda ake gangami da bayanai da yawa a gidajen rediyo da kafofin watsa labaru idan ana maganar demokrasi a Najeriya. To koya su 'yan jarida ke ganin irin wa'annan dokoki da ke ke da ayyukan nasu a Najeriya ga dai abin da wani dan jarida da baya so na ambaci sunansa kuma ke aiki da wata kafa ta gwamnatin Najeriya ya shaida mani. A gaskiya 'yan jaridu na huskantar matsaloli wato zaka ga ɗan jarida wani lokaci ya je neman bayanai a wurin wasu misali ko kuma a ma'aikatan gwamnati a kana neman bayani sai ka ga ana wato ma sanyi-sanyi wajen baka bayanin saboda ana ganin cewa kaman ko ka zo neman wani sirri ne za ka faɗa ma mutane ko kuma nan da kake neman wannan bayani daga wajensu kila akwai wani ɗan hana da ake a ɗan wurin da ba su son su faɗa ma gaskiya al'amari to ko menene dokokin samun bayanan ya kunsa tare da 'yan ƙasa za su samu ƙwarin gwiwan neman bayanai da ya shafe su daga hukumomi ga dai dakta dallami alasan to abu na farko dai mafi muhimmanci da dokar na yi ne cewa duk wani dan kasa yana da yanci ya nemi gwamnati ta bashi bayani ba tare da dalilin da ya sa yake son wannan bayani ba don haka idan ka je ma'aikatan ayyuka ka ce kana son ka san nawa gwamnatin ka kashe na yin hanya kaza ba wanda na tambaye ka dan me kake nema wannan bayani doka ta baka yanci kawai a baka wannan bayani a matsayin ka na dan kasa kana da wannan dama kana da wannan yanci na biyu an baka dama kotu kotu ta tilasta wannan ma'aikata ko wannan jami'in gwamnati ya baka wannan bayani da wannan jami'i ya hana ka abu na uku an kuma tanaji hukuncin saurin shekara ɗaya ga duk wani jami'in gwamnati da ya lalata bayani ko ya yi coge ko ya kokari ya canza wani abu a bayani da ya kamata a ba mutane abu na hudu shine duk wani jami'in gwamnati da ya ga wani almundana ko wani barna ya bayyana wa jama'a to doka ta ba shi kariya cewa ba za a hukunta shi ba da za a ɗauki wani mataki a kansa ba. Abu na ƙarshe kuma shine nan bayanin da za a bayar an ce a cikin kwana bakwai dole a baka wannan bayani kuma ba baka shi da cikin kwana bakwai to dole a ba da bayani mai gamsarwa na abin da ya sa a baka wannan bayani ba cikin kwana bakwai a sakonta na bana dai domin wannan biki shugaban hukumar ta UNESCO ta majalisar ɗinkin duniya malama Irina Bukova ta bayyana muhimmancin da samun bayanai ke da shi a tsakanin al'umma tana mai cewa maza da mata kowanne na da damar samun bayanai da zai taimaka wajen ci gaban yankinsa ko kuma ƙasa da ma duniya baki daya babban yajibirin murya amurka daga Legas.